وبعد فاقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إنا من جبا سبدا وشن كو سيدة جوديها تعالى الله سبحانه وتعالى ونشكي إيكم تدعي جبتا يكن تريد شوائي وقام مؤذرين بيجي من جلوك الغمان يرى على الشعب يرى ga watan jama'a al-akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya domin wato gabatar da wa'adi na musulunci wata sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta ke wa'azin a yau za mu ji daga malaman amma take shi ne aqidar ka jare idan muka diba a nan malam ya riga ya zauna wurin sa shine a sheikh ali muhammad talib daga mina niger state wanda ɗaya daga cikin malamai matasa wanda allah ya albarkace su zuwa ƙasa mai mulki a jami'ar islamiyya ta madina garin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya karatu su a bangare da qur'ani mai girma da qur'an Muhammadu yanzu yana da nazarin mina kuma ba wani aiki wanda ya mutu da shi illa kokarin wato tattara ɗalibai maza da mata wanda ya kuma jara duk su a fila da kuma wani Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da shi akwai ashir ibn garba shi ma daga cikin manyan malaman mu a garin sokoto wanda shi ba yana daga cikin wanda allah albarkaci su da wato zuwa kasa mai ɗanki wanda a wannan kuma jami'a ta musulunci jami'a mai albarka wacce ya yi karatu a bangaren hadisi na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yana ganin duk da an ce za a yi magana ta aƙida ba laifi idan akwai wasu hadisai wanda ya san cewa suka shige ma mutane duhu gwargwado to a rubuta tambaya la'alla insha Allah za a samu waraka game da ɗaya da waɗannan hadisai za a yi musu tiyata insha Allah tare da haka zan gayyato wato Dr. Mansur Ibrahim shi ma daga Sokoto wanda kuma shine shugaba na wato cibiyar sahabbai da ahal baiti wa sahaba cibiyar wato ahal baiti da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gare kokoto wannan shi ma na ganin bai da bukatar sai na yawaita magana yana daga cikin waɗanda suka je wannan kulliyar na farko farko wannan jami'ar kuma suka yi karatu a bangare na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka takaice hadisi yau don Allah kuma san da wahala ya tsallake a yi kokari a yi tambaya ina ganin sai ku yi hakuri na san ga maudu'in da aka ce za a yi amma wannan wata dama ce wace na koyar kwa da jira ana cewa ta yi zato domin ce ba sai ba za ku gana rubuta irin wani tambayoyi da haka ina ga yakan ta da kwata zan zan mai da wato abin da magana ga wanda ke gabatar da shi malam sannan daga nan sai wa'azi ya ci gaba kamar da aksawa assalamu alaikum بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ا آه، إلى يوم ذكر a او ان في wa'azi da kuma wakilan ko kuma wakilin mai garin sarki yaki malamai na da jiranan yan uwana ɗalibai da kuma duk jama'a da suka haɗar a nan da waɗanda ke saurari mu a cikin gidaje maza da mata kwanku da kwarkwatan su nan garin bisi gaba ɗai ina muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau kamar yadda mai magana farko ya ce sha biyar ga wannan jumalar akara hijira dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan mayu miladiya dubu biyu da goma muna yi wa allah mai koma da kowa godiya da ya tara mu a wannan farfajiyar kuma suke wannan gari mai tarin albarka mai tsawon tarihi garin binji kuma a cikin karamar hukumar binji domin gabatar da wa'azin mafilinci a kwamitin hawaliyun sun dauɗa mara cewa duk wata sai sun gayyato wani hamshakin malamin sunna idan cin malamin sunna da hotaccen malamin sunna shahararren malamin sunna domin ya zo ana cikin jiya sokoto don zama gabatar da wa'azin musulunci don mu amfana da abin da allah ya sanar da shi to yau ga tare da shek aliyu muhammad asadi kuma a cikin garin sarki yakin binji ina da shek ali ya zo gida ba ba ko yake ba a tabbato sannan da ba ba ko yake a garin binci ba garin binci gari ne mai tarihi waɗanda suka taimaki shehu usman san Yaki yaƙi suka shimfiɗa musulunci aka jaddada inda ma musuluncin da kai ba aka kai musuluncin da kuma har yanzu kuma suna nan suna wannan yakin kowa ya san sarkin yaki a wannan garin da kuma wannan lokal gwamnatin irin kokarin da ke yi wurin ganin cewa addini ya ci gaba inda addini yake kuma to ya zaune ya samu gindin zama da yau shek ali muhammad asali zai bai gabatar da wa'azi abinda allah ya sanar da shi kamar yadda mai magana farko ya ce abin zai tattauna a kai shi ne a tilasta jarinka menene eh, me ake ce ma aƙida sannan yaya aƙida za ta ta zama jarinka sa'annan kuma menene amfanin aƙidar mun san dai cewa aka zunkure kuɗi a miƙa maka ce ga jari ka je sana'a idan ka je kai sana'a to sa'an nan nan ne za ka fi samu riba kamin ka ce ka yi sana'ar nan yaya kake kamin a baka jari yaya kake bayan an baka jari yaya kake bayan ka je ka yi kasuwanci kuma ka samu riba yaya jarin nan ya kasance to a yau ba kasuwancin duniya ta kuɗi ba na kuɗi ba a kasuwancin lahira saboda haka ba zan taɓa magana ba da shek ali muhammad sadiq gaban mu baki dai zai gabatar da zai fashe muna tsarin eh, da na akwai eh, sannan zai ɗaya muna biri hauriya idan akwai inda ke muna kaikai to sai a rubuta a takarda aiko domin neman ƙarin bayani sau kamar da wata ke cewa da mai fili ga fili ga mai shek ali muhammad sadiq da babban بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم هو لمن بنيت مجيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakikan gaskiya na ji daɗi sosai da sosai a irin wannan lokaci yadda Allah ta'ala ya tara mana don da kakanninmu ga wakilan wannan gari ga samarin wannan gari alfaharin al'umma ga kudin bukatar mutane wannan gari don su zo su ji mecece a ƙida mene ne manufofinta ya ba ta hanyar musulmi a haƙiƙa na gaskiya duk mutumin da ya mai da hankali a kan ya kokari ya fahimci addininsa musamman a irin wannan lokaci wannan ne wa Allah ta'ala godiya ba karamin nuna ba ce a irin wannan lokaci da muke ciki a yanzu nan da waɗansu suka ne suna so su samu karuwa a addininsu su fahimci al'amuran da suka suke musu duhu su samu rabi a kan nada wasu suna nan gidan da wani suna kallon kwallo wani sa musu suna fina-finai na bata na cin zarafi ga gidan annabta ko na lalata tarbiyyar su na yana ba su san mai su kalla ba da karfin gaba, ba da dabara ka ba Allah ta'ala ya sa kai yi zo don ta ji abin da zai za ya faru ni ya baraka a jina na gaskiya wannan ba karamar godiya za ka yi ba Allah ta'ala ba da me za ka gode da shi idan ka ce alhamdulillah wa rabbul alamin wannan kai godiya ta fatar da wanda yake muna fatar da ke hasuci godiya ta za ta biyo baya ita ce na kai aiki da abin da aka faɗa ma'ana yanzu aiki ɗaya ne daga cikin nau'uka na godiya ga Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake ce da aka fita wa alaihi salatu wassalam shi da jama'a gidansa إعمل الآن داود شكرا وقليل من عبادي شكرا يا أبو جماعة جلسان كل أودية غير مع الله تعالى أكثر من يوم يمكو كأن Kaɗan ne daga cikin مع الله تعالى kuji Allah ta'ala ce kaɗan ne daga cikin bayi su suke gode mishi wani da Allah ta'ala ya ba shi arziki ya buɗa mishi zai da ya yi buɗe bakinsa in ka tambaye shi a kasuwa sai ce to alhamdulillah wai ba zai iya fitowa ya ce alhamdulillah ba na kada a shi kasuwa shi ta buɗe amma ranar da bakin kasuwa ya tsuke sai ya jera ta mugayen maganganu ma'ana sai ranar da aka matsa za ta kuma gaba shi amma ranar da Allah ta'ala ya bude ba ma iya cewa alhamdulillah da ba ta ba balle ya yi ƙoƙarin yi ma Allah ta'ala godiya wannan godiyar ba ko da ce maran gidan shi ya kara a kan da aka saba kowace rana yau ne ta alhamdulillah kasuwa ta bai da buɗi sai ya kara ce maran gidansa in da yana son siyan naman naira ɗari bakwai ne yanzu ya zama na naira dubu kaga ta ɗan samu ƙari in da ana raba eh, tsoka daidai ne har yau za a raba tsokar yan uwa ana gode ma Allah ta'ala da ayyuka da gode ma Allah ta'ala a irin wata baiwa da musamman yan uwa na samari da kwakwalensu suke nuna masu yanzu zamanin su ne na su mori lokacin da za su fahimci addini sai canza ba kamar ka ce yana da wani su da wurin Allah ta'ala da aka ba su cewa ba zai rasu ba sai na da shekara sittin na da shekara saba'in alhali a gaban su a gidansu a unguwarsu a garinsu an sha yin haihuwa kan da aka haifa ko ne zuba ne ko ranar da ya zo mai hukuma ba dai ƙasai yana da tarin jira an yi rubuta ba ne. ya gona dole mu tsaya da yawa kan ya mu lele sosai da sosai ya Allah ta'ala muna gode maka irin wannan ni'ima da kuma aqidar ka jarika me ce ce aqida Ina ka ce aqida kalma ce ta larabci wacce yake tana da ma'anar abin da aka kudince kudurin zuci shi ya kira da aqida domin asalin al'aqdu kamar da ibn manfur ya zo a cikin lisanin arab ne da qidul hil kishir abin da aka warware kaga shi kullalle kenan shine al'aqd abin da aka kulle al'aqi abin da ka kulle al'aqd kullewa da abin da ka kulle kulle na zuci saboda ta wannan sai ya nuna mana maganar ana yi da zuciya ne aiki ne na zuciya aqida aiki ne na zuciya sai aka nufi zuciya kai tsaye saboda ne saboda zuciya ita ce ɗan adam kaɗin shi mazan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu na iya jin salati mai gaya a nan sallar daga farkon da abu da zuwa yanzu sallallahu alaihi wa sallam sun rubuta faɗa kaga majalisi na sunna kenan ana raya shi da sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ma ka sake ne manzon Allah da annabi sallallahu a gare shi ce ala fil jasad murka ku yara a zuciya a kowace a jiki a kowace tsoka إذا صلحت صلاح salahan ta وإذا صلحت صلاح الجسد كله إذا هو الذي تجعل dukkan jiki ya ja dinan wa duniya a addini a duniyance domin duk wata gaba da jikin ka tana da alaka da zuciya hatta kwakwalwar ka tana samun tunani ne daga zuciya ba zuciya da take samu daga wani kwakwalwa ba tsoron da kwakwalwa ba karamar abin nan zuciya ba karamar alkali mace da cikin adam da kuke ji da an cewa na ya kawo da ciwon zuciya to babban ciwon zuciya shine rashin aƙida a zuciya wannan shi hukumar cuta Allah ta rashi ya yi saura ke da idan ka ce aƙida shi ne kudurin zuci abin da mutum ya ce a zuciya sa. yanzu za ka iya samu wani mutum guda da ya ce da ce komai a zuciya shi eh akwai wani mutum ɗaya da zai iya ɗaga hannu a wannan wuri ya ce shi bai ce komai a zuciya shi ma shi wanda ya kudurce komai a zuciya shi ba shi ma kudurcewa ne haka ya gura gaba ne shi a kudurinsa bai kudurce komai a zuciya shi ba sau da ka ga anan babu da za a ka samu mutum ba shi da aƙida ba shi da wani abu da ya kudurce a zuciya abu ya abin matsayi ne wata abin mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne yana dai da abin da ya kudurce a zuciya. Kuma na da kyau shi yasa yake da kyau a yi bayani a kan waɗannan al'amura babu yadda zai ka samu mutum wanda yake ba shi da aƙida ma'ana ba shi da wani abu da ya kudurce a zuciya wannan mustahil ne ba za a samu mutum a kan wannan sai dai zama da abin da ya kudurce ne kamar yadda na faɗa ko ya zo mai kyau ko ya zama mara kyau wannan yasa Allah ta'ala ya nuna mana muhimmancin zuciya sosai da sosai yake cewa aka da musulunci da babu ka tafi da mun ƙulubun ya tsirru da biya au azabu yasmahu da biya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shi ne zai hana mai ya hana ba su tafiya ba a bayan kasa domin za su da zuciya da za su da ba su da kofaye za su rinka hankalta da da alamar suke tafiya ba da kwakwalwa abin da zuciya tana taimakawa ita ce kashin bayan mutum ya zama yana hangen da ɗauke ke kusance a zuciya ne mutum yake kudurci da abin da yake kudurcewa a nan bayan mun kammala magana a kan aƙida cewa ba da yadda za ka samu mutum ba shi da aƙida dole dole domin ya ce ba shi da aƙida ma aƙidarsa kuma wannan kuma kuma ya ce a wuri shi kowa ɗaya ne me yake nufi da kowa ɗaya ne da wanda ya sanya ma Allah ta'ala kishi a wurin bauta da wanda bai sanya shi ba a wurin da duniya ne ne zai ɗaya ne ma'ana wani ta ba kila shi sai da ba ta wani kila da shi a wurin shi da wanda zai salloli biyar a yi yini kowace a kan lokacinta da wanda ba zai yi su ba sai bayan dare ya yi gaba ɗaya sai ya su su sai da biyan wata da kuma wanda da safe zai tattaro su gaba ɗaya in yi su sadar da tsoron aiki su da ɗaya shi a matsala shi a wani shi waɗannan duk ɗaya suke a gari wani da kyau domin ya nuna mana lallai zuciya tana da muhimmanci a ƙila tana da muhimmanci saboda haka dole mu sa a ƙila muhimmanci a ƙila aƙida tana da muhimmanci abin da muke nufi da aƙida ita ce kyakkyawar aƙida manzo Allah ya tsira da amince Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala ya turo shi bayan ya cika shekaru arba'in cikin a wani Abdullahi Abbas sannan ya yi shekaru goma sha uku a garin mata ya hada da kiran hamsin da uku sannan yin jira ya koma madina ishe garin goma ko ya haɗa mai sittin da uku su ne adadin shekarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwarsa shekaru sittin da uku ya koma ga wani mahalicinsa ila da halittar Allah su ƙara tabbata ga wannan farin jakada da Allah ta'ala ya turo shi bayan ya cika shekara a bayan sai da ya ɗauki tsawon shekaru goma cikin yana kira mutane zuwa mai tsantsar wuri tsantsar aƙida ta yadda za su alaƙanta za su kyautu da tsakanin su da mahalicinsu idan ka samu kyakkyawar alaƙa tsakanin ka da mahalicinka to wannan ka gama duniya da lahira na lafiya duk wani wanda za ka samu yadda da kai ya ba ka mafaka ya ba ka aminci muddin ba Allah ta'ala ba ne to mutum ya sani ya kama igiyar da take ba ta da inda za a bi malamai sun tsaya tsaye baka sosai da sosai suna magana a kan abin da ya shafa ba yadda mana kowanne malami a yi ƙarfi da suke yi tunansa yana magana a kan abin da shafa ƙila a nan nan kurkusa littafin mu da malamai suka karanta mana kullum muke karanta shi littafin ayyar yake cewa أول ما يجب على المكلف تسوء إيمانه أول ما يجب على المكلف ka so imani farkon abin da ya zama wajibi a kai duk wani mukallaf wane ne mukallaf duk wani mutumin da yake ya balaga yana da hankali abin da ya zama wajibi a kai shi tashin fari shi ne ya gyara shi ya gyara imaninsa ya tauta da al'amuransa wannan malaman duniya suna ta magana har hakan ya zama na a littafin su da malamai suke rubutawa wani a farkon littafi ya kan faɗa wa mutane shi ga aƙidarsa ko ya ta zama kyakkyaya ko ta zama nuna. malam mai ko kafin mu kai da mai tun da wani magana akan malam mai adalci wanda ya ce farkon abin da ya zama wajibi a kanka shine ka san ka gyara imaninka imaninka ka wanke shi ka karkaɗe shi ka cire mai duk wata kula da ke kai shi yan kora ka abin da kyawun akida shi ko mai ismail ya ce a shi bai kora da akida ba shi akida shi ya faɗa maka shi akida shi yana da aƙidar ɗariƙa sai ta rufa'iyya ta ahmad rufa'i ai wani ya mutu da ya na mana akida shi amma wani mutum da aƙida sai ya zuciya ba haka mai shi ma mai ziyara a farko wata littafin da yake shi a shafiriya yana kan ɗari da ne ta shafiriya a ga shi ma wannan ya bayyana maka da shi hakan nan ibn ashir yake cewa fi aqabi al-ash'ari wa fi imani wa fi tariqati al-julaybi as-salih yace fi aqabi al-ash'ari shi a aqida ira aqida ash'ari wa fiqh maliki a fiqh kuma maliki yake yi zai jira bin shi da ba na uku wa fi tariqatu junaidi asariki a tariqa kuma tariqa junaidi yake yi shi kadai me zai hana ya bi imam malik kuma baki ɗaya daya akadan aqidatan wa fiqhan wa tariqatan ya bi tunda imam malik ibn ana gurin gore da aƙira shi na komai amma zai kasance abin jirar a aƙira ga wanda yake bi a ɗariƙa ga wanda yake bi a abin da a gaba ga wanda yake bi abin da zai zama wani takaitaccen bayani domin musan ba ka rasa mutum ba da aƙira ba zai yi ka samu mutum ba shi da aƙira ba sai dai aƙira ta zama kyakkyawa ko da zama mummuna amma tabbas yana da aƙira wani aƙira shi ita ce duk inda musulunci zai je zai raka shi wani kuma yake da shi duk inda musulunci zai je zai ga tsahirar haka da kuma da kuma mai ya kawo wanda daga zuciya shi da Allah ta'ala ya sanya da daga cikin masu son su ga addinin musulunci ya tabbata sai ka gode ma Allah ya bada mutum sai a nan zai nuna mana cewa aƙida ta gaske shi aqida ta da su kashi wani da zama al'aqida ta sahiha kyakkyawar aqida ko kuma ta zama غير صحيحة من نور الأكيدة wani da zama kyakkyawa ko da zama mummuna abu wani abu da tsakiya mutum ya ɗebo nan ya ɗebo nan ya ɗebo kyakkyawa ya ɗebo mummuna ya hada a ɗaga mummuna ya ja kyakkyawa kenan قل لا يستوي خبيث وطيب ولو أعد ولا سمع خبيث بعد ما هذا ممولة للتجاوى سوى لك عنه أبينا لا تسكشي وتدك إذا تراد الذين لك تاي من يولى الأمر أن يموت سنة أكيدة سوى إذا كان لك وتعمل أكيدة كتارك ka san mece ce aƙida domin ka zama gina abin jari da ɗauke da shi aqida ko ita zama kyakkyawa ko ta zama mummunan aqida kyakkyawar aqida ita ce aqidar annabawa ina da aikin Allah ya tabbata a gare su annabawa ba su ɗaya su ita ce aqidar da suka zo da ita da wurin mahalicin su Allah madaukakin sarki aqidar su ita ce kyakkyawar aqida aƙida ta ba irin tasu ba sabon wasanci da kira an yi shiru sabon wuri da aƙida ce ko dai zama da mutum ya fita barci irin na annabawa kira da amincin Allah ya tabbata a gare su ko dai zama da mutum ya fita tafarki wanda ba irin na annabawa ba wani wannan ya bi mummunar hanya muna da Allah ta'ala ya dawo da shi ta tafarki da annabawa ita aƙidar annabawa da take kun sa ƙa'ida karatu yi da wanda makoro hayaniya da rudu da tashin tashina da ba mu ku faɗa ba duk baya ba da makoro karatu yi da wanda makoro ya mutu ba mu ce aƙidar mu ba ba mu ce aƙidar mu ba cewa muke mai cece aƙidar annabawa haka da kowa kuma ne Ko zai zuwa mu ce ku zo ku bi mu ba ko ku ce mu zo mu bi ku ba shi ne mu ga annabawa domin Allah ta'ala ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi kowa ya imani da Allah duk da tsoron suna sun yi mani da Allah sun yi mani da littafin Allah sun yi mani da mala'iku Allah sun yi mani da manzannin Allah imanin da manzannin Allah shi ne zama na aƙidar ka ta zama irin zaman zannin idan aƙidar ka ba ta zama da zaman ba to yanzu ka tsara da amana ne da ka taɓa su ba ta samu wurin zama a zuciyarka ba shi yasa kuka da yi magana akan matsayin zuciya annabawan mu gaba daya kashin su masu tare yawa Allah ta alai mutum su cikin suratul al'am yace ulaika allazina hadalla fa bi hudahu muqtadi waɗannan gaba ɗaya su su ne waɗanda Allah ta alai shirye da su da irin shari'a su za ta yi kyau Allah ta alai ce da maza Allah sallallahu alaihi wasallama da irin hanyar su za ta yi yanzu a nan kenan duk wani wanda yake so ya maka gata duk wani wanda yake so ya dora ta kan tafarki na daidai shi ne ya dora ta kan tafarki na annabawa kawai a ga aƙida irin ta annabawa idan ba haka yi ba to nan ya ɓata maka lokaci ya ɓata maka shi lokaci ranar alkiyama za a yi kusura kusur على الألم سوى إذ تبرأ الذين تجروا من الذين كفروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأصحاب وقال الذين كفروا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله على أن القيامة على أن تشير لا يقولون بدون kai da ka zo ka بيكا بقى so ya shiga uku ya shiga tara ya shiga dubu goma biyu duniya da lahira a ranar kiyama ne za ka ce za ka ce ba ka san da shi ba shi ne kuma ce bai san da kai ba saboda haka wani tun a nan duniya duk wani wanda zai maka gata shi ne kira ta ta tabar su irin da annabawa ya ce da kai ga abin da annabawa suka yi ga abin da ƙarshen annabawa shugaban annabawa mafificin halittar allah ba ki da yansu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ga abin gumi wannan ya maka gasa amma in dai dora ka a kan wani tabarki wanda ba wannan ba wannan bai maka gasa ba kuma da wannan ina so har yanzu a fahimci cewa da ɗai ba mu ci abu a lamun ba ba ku taɓa yin cewa an taɓa wa'azi cewa a zuwa biyi mana abu da muhammadu ba Allah ta rauci shi a cikin shirgaka Tura mutane a kan tafarki na annabawa ga irin hanyar da suka yi saboda da duk wani mutum da ta kashe ne na kawai Allah ta'ala yana mana bayani akan annabawa yake cewa an arsalna nuhan wa laqad arsalna nuhan abadan ta laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah ke cewa da kada na nuhan ila qaumi wanda shi ne farkon manzanni da Allah ta'ala ya turo shi Allah cikin manzanni Allah shi ne manzo na farko Allah ta'ala ya turo shi ya turo shi bayan duniya ta samu kanta a cikin wani hali aqida ta gurɓace an cuɗanya tsakanin ƙarya da gaskiya ana neman a nuna wa mutane ƙarya ta nuna ta ku a nan ku a ba da wani abu Allah ba ku ba Allah ba ku ba Allah ba ku ba Allah ba ku ba Allah ba ku ba kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تقوى مسلمي أهل السنة كلهم جميعا shi ɗan duk da aka kara aikin alkhairi sai ya kokari ya zama shi. Ya ka duk wanda ya san cewa masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya samu gurin ne duk wanda ya san cewa masoyin manzon Allah ne mabiyin sunnan manzon Allah ne to Allah ya suke so ya dauki hankalinsa daga abubuwan da suka yi kawo ya dawo da abin da ake faɗa yanzu ku jana baki ayoyin da ne kuma haka to kan nabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma da fara hakki inda Qur'ani tun aka hana ku sauraron Qur'ani idan za a kai zaka da Allah ku kare masu hayaniya su yi hayaniya ku kare masu surutu su su yi ku nuna ne da Allah ya ce mazan Allah ya ce annabi nuna alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya turo shi bayan duniya ta shiga da hayaniya an zo ana bauta da wani yawon Nasiran, wukta da sauransu ga sunan da ra'ayi da mai illa aka ramu ajiye bayan ya Allah ta'ala ya turo annabi alaihi salatu Abin da annabi ne ya ce da su ya qawmi ibudullaha ya fi mutane na bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai malakum min ilahin gari ba ku da wani abin da yi da Allah ta'ala ba shi kadai shi ne abin da kake wannan ita ce da a da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi bayan Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya wuce sai Annabi Hud ya biyo bayan sa magana magana bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya wuce sai annabi hud ya biyo bayansa Allah ta ala yake cewa wai ma adi akan hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri ghayra adi zuwa ga adawa a akan hudan mun tura musu dan shi ne annabi dan uwan da Allah ta ala ya tura musu da annabi hud ya je da su ne shi da su قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال سي ادم هوجي يا قوم يا قوم تعالوا اعبدوا الله وقلت ما الله شي شي ما لكم من اله غيره ba ku da wani abin bauta ta kwata wanda ba Allah ta tambaya da ana ita ce da annabi hu da annabi nuh alaihi salatu wassalam sun yi zamani daya eh ba su zamani ba asali ma annabi hud ya zo ne bayan shi da yana annabi nuhu alaihi salatu salam amma maganar ta canza ba ta canza ba yadda annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kore ibadullah ma da kullum ilahin ghaibu haka annabi hud yace ya kore ibadullah ma da kullum ilahin ghaibu bayan tafiyar annabi hud sai annabi shari'u ya doban shi da Allah ta ala ruwa zuwa da samudawa wai da samuda abin da Allah ta ala ke cewa abin nan wai da samuda amma musalihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تعود زوى بسمودا أخاهم صالحا من دون عوز قوم وانسوا شيء أنه صالح da kake bin sunan ka salihu ka yi tushe sunan ba sunan annabi ne daga sabon rawa sunan annabi ne sunan annabi ne daga sabon rawa bakin da kawai shi shi ke nan masu kuma da irin aikin da Allah ta ala bai musu masu aiki suna da suna aiki na da kai shi kawai tambaya ta ana ita ce maganar annabi salihu alaihi salatu wassalam ta sha bamban da maganar annabi ba ta sha bamban ba da annabi salihu ya wuce sai Allah ta'ala ya turo annabi shuaib Allah ta'ala ya ce wani da madiyana abrahu shuaiba zuwa ga mutanen madiyana birnin madiyana mun tura musu ɗan wanda shi ne annabi shuaibu alaihi salatu wasalam a lokacin da annabi shuaibu ya ce, sai ya ce da su ya tsoni abu da Allah malakum min ilahi ya ku mutane na ku bauta ma Allah ta'ala ba ku da wani abin bauta sai Allah ta'ala ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ta'ala a nan mun guda annabawa nawa mun guda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam mun guda annabi Hud ne kira mun guda annabi Salih ne kira mun guda annabi Shu'aib hudu kenan annabawa da suka dinga cewa Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa istanibu tawhid Allah yake cewa wa laqad arsalna wa fi kulli ummati rasulan yace wallahi a kowanne gari a kowace al'umma wallahi a kowace al'umma mun turo musu da manzo yanzu mai manzon ya ce da su manzon cewa da su ya kone ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahi wa ghayri ba ku da wani abin bauta da ba Allah ta'ala ba yanzu tambaya ta ala ita shi wannan annabi da Allah ta'ala ya tura ya ce a bauta mishi eh bai ce a bauta mishi ba babu wani wanda yake da matsayi irin na zanni da annabawa a cikin al'umma a wurin Allah ta'ala manzanni su ne ajin farko su ne masu daraja ta farko a wurin Allah ta'ala amma da ba ta yi manzanni ne da suka ce ya ta ne da dunyara malakun min ilahin gani ya ku mutane na ku ga mutane ba Allah ta'ala shi shi kaɗai ba ku da abin da ba da Allah ta'ala ba shi kaɗai ya ku Ba ku wani manzo ku wani ba ku wani mala'ika da ya ce abota mishi ba a gani malaikar ne ce a bauta mashi asali ma Allah ta'ala cewa yi wa kone yakun ne musulmi ilahun min dinihi wa zalika najzi jahannam wa zalika zai zalimin duk wani daga cikin malaiku da ya ce a bauta mashi Allah ya ce zai kankana musu azaba malaika inda Allah ta'ala ya ɗauke kishin ce ba su da ma ma'amaru wurin ƙwamin ma'amaru farin da kada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da muke buɗe shafin wannan wajen shi namu shafin wannan wa'adi namu da ba da bayani a kan shi mun da ba da bayani sai da yi shekara arba'in sa za ka koro shi a matsayin manzo ya shekara goma a garin maka yana kira mutane zuwa tsantsar da kada ka manta a waɗannan shekaru goma ba sallah ba ta zama wajibi ba asali majo da ya cika shekara goma ne Allah ta'ala in isra'i da shi sannan ya wuce da miraji a can wurin Allah ta'ala Allah ta yi Allah kira da hannunsa Allah su tabbata a gare shi ne karɓo sallah sannan sallah ta biyo baya ake hijira zuwa madina daga na da bayan shar'a da azumi hajji zakka da sauransu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mun faɗa ɗazu ya take maganin kowane gina al'amu duk majalisi na ahalus sunna a duk inda ahalus sunna suke kullum alaƙar su magana su ita ce a yi karatu a karantar shi ya sa ba inda ya ka ana karanta maganganun wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kai duk kamar yanzu wanda Allah ya wani nan in ba su ba haka da kuma haka za ka ji maganganun babu kangan kurege a ciki babu ƙaryayyaki a ciki domin duk mutum da ya yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai san girman shi ba wallahi in ka san girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kimar shi ka san darajar shi ka san shi ne afdalu khalqin lahi ala al-itlaq shi ne biyayya halittun Allah ba ci ɗayan su shi ne wanda ba za a shiga aljanna ba sai ya zo ya buɗe ko da kana da cike ka tsallake sura'i? an maka auni an auna ayyukanta ayyukanta su kyakkyawar sirrin da ya waje mummuna sai ina sai aljanna kayi komai da komai an gama cikin na sai aljanna wallahi tallahi billahi da billahi da cikin kuwa ba za ki shiga aljanna nan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe sai manzon Allah ya buɗe idan ba ka bishi ba zai buɗe mata wallahi ba zai buɗe mata ya a ya za a yi buɗe mata ba zai buɗe maka sai manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya nemi a buɗe mala'ikan aljanna mala'ikun da suke tsaron aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wanda su ce wa ayi yace ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wa bika ummi ya fi aka umarce mu mu tsaya a nan kada mu buɗe mu kowa sai ke sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wuce shi ne fa. bayan ya karanta ya tarbiyyantar ya nuna wa mutane su ajiye bautar kowa su kama bautar Allah ina so ku gane ba za na wani cewa bautar shi shi ya zane ce duk an wannan ne suka ce suna suka yi abin ma Allah kiristoci da suke bautar annabi Isa alaihi salatu wasalam a tun anan duniya ba أن موسى عليه الصلاة والسلام أن مصر إلى عبد الله ربي وربك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وراء النار يغلب ذلك من الأساس كم أنا الدنيا كم أنا الدنيا يا قوة مصر إلى وربك وبمر مع الله annan da wanda ke shine ubangiji na ma shi nake bautawa shi ne kuma abin bautar shi ne abin bautawa haka annabi isa ya ce, faɗa musu yace innal mulku billah yadda al'amarin ya ba duk wanda ya hada bautar Allah da tawani shi ne shirka ka hada bautar Allah da tawani shi wannan wani shi wannan wani ko da manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam dan bai ci abin da mishi ba shi wannan wani ko da aljini shi wannan wani ko da mala'ika ne shi wannan wani ko da a mala'iku ma yana cikin al-muqarrabun mala'iku na kurkusa waɗanda suke rike da al'arshi mala'iku na tabbas wa yahmilu ashara bika fawqa yawmi min samaniya lan yantakifa masihu an yakuna abdan lillah wa lil mala'ikatu muqarrabun da dai al-masihu ba zai taɓa kyama a ce shi bawan Allah bane baya kyama a ce shi bawan Allah bane ba abin kama ba ne hakan nan walal mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku na kurkusa na kusa da Allah ta'ala wannan da yake idan Allah ya yi umarni su ne na farko suke ci, daga wurin su mala'iku suke karɓar sauran bayanai wallahi tallahi ko da su ne kai ka haɗa bautar Allah da tasu Allah wuce zai wuce mutum waɗannan mala'iku ne ba Allah ta'ala zai tsere su ranar alkiyama Allah ta'ala ke cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم جميعا كما تناسبت سورة الله تعالى ذي تعشيش باكي أيسو وذاكرة da wanda iko su da wanda aka zantawa Allah ta'ala zai tayar da su baki ɗaya su ga su a gaban shi kuma ya kulle mala'ika sai Allah ya tambayi mala'iku ya ce da mala'iku ga waɗannan sun bai zama mala'iku ba za su wani ba sai sun kira sunan su ba za su wani ba sai sun kira sunan mutane mutane ba za su wani sai sun kira sunan israfi ko iya da wani an zana wani haifi nan an sa sunan abubakar n'a sunan umar n'a sunan usman n'a sunan aliyu n'a sunan jibrilu n'a sunan mika'ilu n'a sunan waye n'a sunan waye Sama a kawo sunan allah fatiya ko a kawo sunan allah kusura dama ko a kusura hagu kake zan hana bautar allah domin addu'a bauta ce addu'a bauta ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku ya ce roƙe ne an samu إلا الذين يستكبرون عن عبادتي لن يدك لمدى تستكبرون كيف تكتيني من بوتا سيرا أدعى رسولا بوتا الله تعالى في كراسي بوتا جهنم أتسكاشي duk kadan ga hada bautar Allah da kawa ya kira Allah ya kira Jibrilu ya kira Mika'ilu ya kira Abu Bakar ya kira Ali ya kira Uthman kaga ya yi kwa matala a wani bauta wanda ka Allah ta'ala shi kai yake bautawa haka ba yake cewa kuma da sama Allah bane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ba take fara iyyaka na'budu kai kada muke bautawa wa iyyaka nasta'in to wannan magana da annabawa suke fitowa su da mutanen su suka faɗa wa mutanen su annabi sa alaihi salatu wasallam ya faɗa wa mutanen shi yace ku bauta wa Allah wanda ya shi ne abin bauta ta abin bauta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya garanta da mutanen sa san tsoron karatu ya garanta da su tsaftataccen karatu sai ya tura su kuma birane Abun ba na zaune ba ne shi alkhairi a lokacin da ka ɗanɗana shi sai ka janyo shi mai ɗanɗana haka ne kuma haka ne waɗanda suka musuluncin nan a da inda ba don sun tsaya sun yada shi ba kuna da wuri tambaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababbu a wurin ma'aikin Allah wanda Allah ya zabe su ya tsaftace su ya wanke zuciyarsu kana ganin da suka musulunta inda ba su yada addinin nan ba zai zo ba kuma yana cewa yana tsafin wani yana bauta ma akuya wani yana bauta ma tsauni wani yana bauta ma tsaniya wani yana bauta ma kuka wani yana bauta ma gurgura wani yana bori wani yana shanfi wani yana komai da komai haka da gura ta bane to yanzu haka kake so kai ma addini ne zo a wurinka sai ka wurinka ba zai gaba na san wannan farin ciki ne samu tsada wannan gari suka bukaci su ma alkhairin yau ya haska ko wannan gari albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura mu'ad ibn jabal kusa ya tura shi kasar yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mu'ad ibn jabal ya tura shi kasar yaman ya mai huduba a matsayin shi na wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka ta'ti qauman nan ta الكتاب إنك لليك إنا تأتي قوما ذاك دور سبدا يهودا لسكي أهل الكتاب سنة ركاب السهلين hannu. ka gama jahilai ne tun da kuma da yana da rikabi sai na in ya ƙi gaskiya kuma ta. to wannan ya fi jari da yana wannan magana in ya ƙi gaskiya in ya ƙi gaskiya to nan ya fi matsala za wasu yake cewa malaman bidiya su ne kaguwa sun tunce da tafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi naka an ce wa kanna sun kaɗa kai musu wannan matsala ce manzo Allah sallallahu da ya ce in kaga ce ko mun ahli kita yanzu mu'ad ya kama hanya zuwa kasar Yaman idan ya je me zai fara sai ma ji Allah ce falyakus awwal ma tad'u ilayhi shahadatu Allah ilaha illa ta tashin farko na abin da za ka kiraye su shi ne su zo su bauta wa Allah su shaida babu abin wa da ya cancanci kan musu Allah ta halashe shi kai shi ne farko abin da mu'ad ibn jabal zai fara shi sai abu na biyu fa in ma qawka la ya'izani idan sun yarda sun yi musulunci sun yi tauhidi sun samu tsarkakacciyar aqida to fa'alin Allah la kad a alayna khamsa salawat sai kace to ko Allah ya wajabta muku salloli guda biyar wanda kaga salloli biyar suna su ne shi shike na lau iran na biyu daga cikin shiga cikin musulunci menene shi shike na farko yangantacciyar aqida tsaftatacciyar aƙida wankakkiyar aƙida shi ya sa maza Allah sallallahu alaihi ya ce da mu'adh bin jabal shi ne abu na farko da zaka kira shi kullum jirkitawa da haɗawa haɗa bautar Allah da jirkita bautar Allah maimakon abin jama'a Allah ta'ala shi shi kadai sai a daura wannan matsala ce illa shi yasa zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayin daga sosai da sosai a kai a ga wannan da zai kufa da mutane kwakwalen mutane sun zama zuciyar ta zama ingantacciyar zuciya kada mu manta idan ba ranar alkiyama aka samu mutum ba shi da cikakkiyar aƙida to wannan tun daga wurin ya samu matsala annabi ibrahim alayhi salatu wassalam addu'a yake yi yake cewa wala ta uzuri yau ba ya Allah kada ka kunye ta da ranar tashin halittu da kudin wa wata rana ce wannan yau mana ya ko da wala banu ita ce ranar da duk wata dukiya ba ta amfani inda za a tara maka dukiya fanta da sama duk duniya na ce ne dukiya ba za ta amfani da ranar ba a duniya da dukiya ko da maganin wani talauci aka na kuma zuwa maganin wata bukatar amma wata bukatar ce ma ta zama ta magani aka na kuma zuwa sau ne za a gama cin a kan rashin lafiya in dai don kuɗi ne a akwai kuɗin amma kuma da Allah da Allah ke gada yawa sai ya zama daga kuɗin kuma da rashin lafiya Allah da Allah ce ranar da dukiya da ya ba sa amfani me yake amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda Allah ta'ala sai wanda ya zo wurin Allah ta'ala bi qalbin da zuciya kuma cikin zuciya eh a salim tsabtatacciyar zuciya wankacciyar zuciya babu wani gurɓaciya na shirka na na canfi na tarku ne gizo da koki duk a zuciya da babu wannan tsantsar Allah maka mutum sarki shi kadai da cikin zuciyarka shi kadai ke bautawa to wannan mutumin da ganin zuciyar shi ta samu kyau to da izinin Allah ta na alkiyama ko mini sauki kun ga muhimmanci a muhimmancin Shi ne amfanin aqida ta jari jari ce duniya da lahira a duniya ne kudi yake matsayin jari kuma wannan amma a lahira ba jari ba ne. aƙida ingantacciya ita ce jami saboda haka da ita ka su da suka kira ka kake fitowa kake bayyana ka kuma wani mutum wanda ka ga baya bayyana aƙidar shi kuma baya so a yi maganar aƙida bai yi da kashi bane al'amarin ne sun kin gaske ai abun ba faɗa ne abun faɗa baya faɗa an gani kuma bane in dai kana da abun faɗa to ba za ka yi faɗa a tarihi an taɓa jin inda ahlu sunna suka tare faɗa babu annabi farin jakada bai haka bai haka ba kada kuma jama'a a garin makka da abin ya cicira aka yi mitin kan ɗayan abubuwa guda uku ko dai a kashe shi ko a kore shi daga garin ko kuma a ɗaure shi waɗannan abubuwa guda uku su a dawo a tebur shawara abin da aka zaɓa a ciki shi a kashe shi abin billahi ne shaitan wai a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin billahi ne shaitan Allah haka sai Allah ta ala bashi umarni da fitar da mu ko ba ce wa mu kuma wannan shi zaka ga duk mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga babu alamun faɗa kare shi so ya ce yi ya gamsar da ke ne wannan annabi ya zo da shi ba zai bada wanda suna shi ba ba lalle bane ka su ba lalle bane ka sunan shi abin da ya ce lalle shi ne ka san wannan annabi tun da a ranar lahira abubuwa guda uku za a tambaye ka wa kullum mutu muta'abbid mas'ul majinu wa rabbu wa rasul majinu wa rabbu wa rasul kowanne mutum daya ranar alkiyama a kabarin da za a tayi da shi za a ne tambayi na guda uku tambaya ta farko majini ne yana addininka tambaya ta biyu mar rabu waye abin bautarka tambaya ta uku mar rasu waye annabinka tambayin ya uku za a yi maka har har na tambayin guda uku kar ka ce ai yanzu ka san amsar bari ka je ke zaman dirisha ka je ka kama harkar ka ai ka san tambayoyin da za a yi saboda haka kare da an shiga kabari da mala'ika ya zo da ya tambaye ka a kasar tambayoyin in ba ka manta ba sau nawa za ka karanta abu da ka da ajin jarabawa abin da aka tambaye ka shi ne tambayar farko sai ya ga abin da aka rabu kwalwarka ana yi da kuma yi eh kan shi ne abu na ƙarshe da makaranta kana shiga ɗakin jarabawa ana tambaye ku sai ya abin da wuce haka da kuma gaba ne to amma abin da ka dake kullum kana karantawa ba kullum kana karantawa kullum kana karantawa zai zauna maka a zuciya yana ka cewa a sai ka yanka ce a wanda ta aka ma za ka amsa shi domin ka zama ne yana zuciya saboda haka kullum biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin bi shi kai Allah ta'ala shine abin bauta shi shi kai